me ya sunan eh, eh? ka bayan idris ana kira kala ne eh to wai haji mutane nan ka da su a zo kashe su mutane eh su a zo kashe su su eh? abdul eh abdul dawa da wannan yaran samado yaran samado mm. mutum nawa ne bindigogi gina suka amfani da su ake na suka amfani da su ake guda biyu ne ake guda biyu mm. suka amfani da su mm. ake guda biyu da waye da wake da eken da buɗeri da jangali da eh. jangali to wannan kidnapping da kuka kuka dauki matan aka ta cikin masara eh. mai jariri eh. ku nawa da kuka kidnapping dinta ba mu sunan mutane ni dai guda bakwai na sani guda bakwai ka sani da waye da waye ka sani na san dani da daya na san wannan wa wannan yaron ah, ga hinin suna dan shafi dan shafi biyu to su kawai ai mun kama dani mun kama dan shafi ai yanzu ku mutum nawa ne yanzu dama kai ne mu kama ba ai sauran mutum nawa kenan mun kama mutum biyu a cikin kinnafa din sauran guda. yau baki ne ba san su bakin daga ina suka zo daga daga hayin Kano daga hayin Kano suka zo mm. suka zo ko mm. daga hayin Kano suka zo mm. ko to to shikenan dubu na miliyan nawa karba hannun mutum ne ni ba san ba su ban ko shi na ji amma dai miliyan nawa aka karba dubu ɗari biyar aka ce sun karba so karba hmm. matan ina aka kai ta sun ce dajin dajin kariya to ya aka da jaririn ta a tana da jariri a gida suka aje ta a gida aka aje ta hmm. aka aje jaririn eh. ko eh. daga na kai ka gudu ka bar gari eh. ko to yanzu alhamdulillahi roƙon Allah ya kama ka jini ya kama ka dawo hmm. daga baya kuma nan ikara suka wuli mutum nawa ne aka kashe da garba daya akwai sunusi biyu akwai akwai kahun uku na aka gawa uku mm. to sai saya saya mutum nawa aka kashe saya saya ba baka sani saya saya ba kai wannan ka sani nan ko nan gidan mu ba yo mutum mutum nawa aka kashe mutum uku da wanda suka suka halbe su wannan wane ne aliyu wannan shine aliyu eh, kai sunan ka wa sunan ka ali to da wa to sai sai zuwan sai zuwa eh wadere to sai wa sai abdul to sai wa sai a jangale sai a jangale eh. abdul buderi hmm. ko ina a jangale yanzu shine nake gama da an je gidan ina same shi a to sai buderi yana ina buderi an kama shi aka je. an kama buderi ko hmm. to alhamdulillah na suka zo da ita eke guda uku ne. eke guda uku. Hmm. Da waye da warke rike da AK? Kannin wa'annan ne. To kannin wannan da waye da waye kannin shi? Akwai Abdul. akwai abdul hmm. soyawa sai budere sai budere sai wa su kenan kai ka ji abin da daniya ah, ka ji abin da hajji ya faɗa ba mu so ko halda mu ba wahala ka kure na mana hankali kowa ya ci faɗi gaskiya yawwa mu ci faɗi sharhi da ubangiji yawwa yawwa wannan magana da hajji ya faɗa to Kanna da wanda ya halicce to wanda ya hura mun numfashi eh. haji bai faɗi gaskiya ba dan ina san ta na san wannan aikin da aka yi amma mun yi haji ya kira ni a waya ya ce mun kaji abin da ya faru na ce na ji abin da ya faru eh. na ce ubangiji Allah ya kya ko ba kan kai magana da kai ba eh. haji ka ji tsoron Allah to ya kuka yi domin Allah ni zan ga mu gaskiya ya kuka yi kana ji na wannan haji ka ka faɗi kai to Allah ka saurare to ya kuka yi ya ce kaji labarin abin da ya faru na ce na ji labarin abin da ya faru Eh, yanzu dai misali kai dai mun musan dakin nafi kuka yi mun san kai kin nafi sau nawa kuna kin nafi kai ni tsakanina da Allah kai tsaya kai sau nawa kana kin nafi ni tsakanina da Allah eh kan wannan ne da su dani me ya sunan wannan matar da aka dauka ba san sunan ta mata wa aka dauka mata Alhaji Kabiru ya fiye da Alhaji Kabiru yayana ne ka ci amana kuma ka zo aka dauke matar shi yayana ne kuma ka za aka ci amana ka ci dauke matar shi kuma kai dole za ka ci ko ka ci amana shi ko eh haka ne ka ci amana shi haka ne aka dauki matar shi haka ne abin da kai adalci kai ban yi ba to alhamdulillah muna tare da komandan sojoji anan kuma muna tare da rundunar sojoji yanzu wallahi sai mun kare ku yanzu ba mu daga muku kafa to ba mu daga muku kafa muna roƙo alfarma wata me ai ma ba mu in Allah ba za mu daga muku kafa ba muna roƙo alfarma kuma ka koma ga ladimawa Galadi ma an ɗauke ne. Kai uban wa ki da Allah karkar don kuta uba ta rawa ka zauna ba. Ina aka kai ka? Allah. To a ina aka ɗauko ka? Yamma da yamma da Galadi ma. Kinnahu da ɗauka kinnafas? Wallahi sai. Kai tsaya. Kinnafi na ɗauka kinnafas? Ka gari gana. Tsaya to Allah. Ko riga ba su ba. Kai kinnafa na ɗauka kinnafas? Ka tambayi mata. Kai menene? Ka tambayi. Kai tsaya misali kai menene? Ni? Eh. Kinnafin ne ya sa na bagina. To me kai? Kinnafin. Kinnafin kai. Mm. To kinnafin na ɗauka kinnafin? to ni ni